Masu saurare sashen hausar muryar da Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar a Ghana kuma ana iya samun mu Alfa rediyo kuma si sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a yaushe a Hausa.com ko kuma sashen hausa amurka.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka ibrahim kalmasi garba ne da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki daga nan washington dc muka sake dawo muku a daidai wannan lokacin da sabbin shirye-shirye bayan labaran duniya za a ji yadda harin da aka kai wa al'ummar yahudawa a pittsburgh ya haɗa kan al'ummomi akwai babban masallaci da kuma babban kungiyar musulmai na pittsburgh wanda suka yi karo-karo mambobinta suka tara sama da dala dubu saba'in a kan taimakawa al'ummar yahudawa da iyalan wanda wannan masifa ta sama za kuma a ji cewa 'yan shi'a sun mai da martani ga ikirarin sojojin najeriya game da arangamar su ta baya-bayan nan hasali ma kan wannan yawan mummunan tashin hankali tsakanin 'yan shi'a da sojojin najeriya za ku kira wayar mu bayan labaran duniya ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a kawo ƙarshen wannan rigimar lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomin kasar Indonesia sun ce sun soma cire tsammanin samun wani da rai daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman nan da ya faɗo cikin teku dauke da mutane 189 a cikinsa. Mintoci goma sha uku kacal bayan tasowar shi daga Jakarta babban birnin kasar. Wani mai magana da yawun kamfanin jiragen na Lion Stoffel Furo Nugroho ya wallafa hotunan tarkacen jirgin a shafinsa na Twitter wanda ya hada da fasassun wayoyin zamani, littattafai, jakankuna da kuma wasu bangarorin jirgin wanda masu aikin kai ceto suka tattaro daga cikin teku. Nugroho ya ce daga cikin fasinjojin akwai yaro ɗaya da kuma jarirai biyu. yanzu haka dai hukumar aikin gaggawar kasar indonesia ta aika da ƙwararrun masu ninkaya gurin don neman gangar jikin da ya faɗi a arewa da tsibirin java A yau Litinin ne Robert Bawa ɗan shekaru 46 da haihuwa wanda ake zargi da bindige mutane goma sha ɗaya har lahira a wani wurin ibadar Yahudawa na garin Pittsburgh da ke nan Amurka ya yi bayyanarsa ta farko a gaban kotu don soma shari'arsa akan wannan ta'asar. An zo da bawa ne zaune a cikin kujerar guragu jim kaɗan bayan da aka sallamo shi daga wani asibitin garin na pittsburgh inda aka kai shi a sanadin harbin da 'yan sanda suka yi mishi har suka kama shi a lokacin da ya kai farmakin a zauren ibadar yahudawa na tree of life a safiyar asabar ɗin shekaran jiya yanzu haka dai alkalin kotun ya dakatar da jin shari'ar har sai ranar alhamis mai zuwa ana sauraron labaran ne daga nan sashin hausa na murai amurka daga nan birnin washington dc A yau ne aka shirya cewa siza Sayok wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasa Amurka Donald Trump kuma wanda ake zargi da aika aƙalla sakonni goma sha uku ɗauke da bama-bamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba Trump zai bayyana a gaban wata kotun birnin Miami na jihar Florida don fara yi mishi shari'a. shi dai sayok ɗan shekaru hamsin da shida da haihuwa zai gurfana a gaban wannan kotu ce da ke wani wuri da ba shi da nisa daga inda jami'ai suka kama shi ranar juma'a kuma kusa da motar ɗaukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama sayok dai yana fuskantar zargin aikata laifuffuka biyar masu alaka da waɗannan sakonnin bama-bamai da ake zargin ya aika zuwa ga muhimman 'yan siyasa na jam'iyyar democrat da suka haɗa da tsohon shugaban amurka barack obama tsohon mate mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da kuma Hillary Clinton tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka wacce ta yi takara da Trump a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016. Wani ɗan majalisar dokokin ƙasar Brazil mai ra'ayin riƙau Jair eh, Bolsonaro ya lashe zaben shugaban kasar Brazil da aka yi wanda hakan ya janyo fargabar cewa za a fuskanci ci baya wajen maganar tabbatar da haƙoƙin al'ummar ƙasar da kuma musamman 'yancin faɗin albarkacin baki a ƙasar ta Brazil. Bolsonaro wanda ɗan jam'iyyar SLP ne ya lashe zaben da kashi 56 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa jiya Lahadi a zagaye na biyu na zaben da aka yi. abokin adawarsa mai sassaucin ra'ayi fernando haddad na jam'iyyar wp ya samu kashi 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa bolsonaro tsohon kaftin ɗin soja ne mai ra'ayin 'yan mazan jiya wanda kalamansa da alkawuransa da kuma halinsa suka sa ake kwatanta shi da shugaban amurka donald trump har ana kiran shi da lakabin tropical trump. Muhammad Hafiz Baballa aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda ba a rasa ji ba wani baturen Amurka makin bani Yahudu ya shiga haikali ko masujadar Yahudu ta garin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ya buɗe wuta yayin da Yahudawa ke harkokin ibada da wasu hidimomin addini ya kashe mutane goma sha ɗaya ya kuma raunata wasu da dama. kan haka ne abokin na muhammad hafiz baballe ya tuntubi wani mazaunin garin mai suna dr mustapha manir mustapha na jami'ar pittsburgh don jin halin da ake ciki yanzu sai ya ce to yanzu dai alhamdulillah yanzu hankali ya kwanta za a ce amma dai duk da cewa garin mutanen garin gaba ɗaya kowa yana cikin yanayi na alhini mm. da kamar zaman makoki na abin da ya faru wato wani dan bindiga da ya shiga majami'a ta masu addinin yahudawa ya je ya kashe mutum goma sha ɗaya ya raunata mutum shida wannan ya girgiza jama'ar gari ya sa jama'a cikin damuwa amma da yanzu kowa ya dawo gaban aikinsa kuma kowa yana fuskantar abin yana fuskantar harkokin gabansa. To wane irin goyon baya mutanen gari ke bawa al'ummar Yahudawa a garin na Pittsburgh yanzu? To a gaskiya abin sha'awa shine da wannan abin ya faru ba ma garin Pittsburgh ba ƙasa Amurka gaba ɗaya jama'a sun fito sun nuna goyon bayansu ga al'ummar Yahudawa da tausaya musu da alhinin wannan abin da ya faru da su a nan garin Pittsburgh kuma akwai mutane sun fito sun yi tururuwa. a wannan unguwa ta Sparrow wanda dama unguwa ce wata akasarin jama'a ta al'ummar Yahuda ne da suka zauna a nan Amurka sama da shekara ɗari. Mm. Wanda sun zama 'yan gari amma jama'a sun fito sun nuna musu goyon baya an an yi shirye-shirye da tsare-tsare a yi. Ya rahotanni na nuna cewa al'ummar musulmi ta bayyana goyon bayanta ga Yahudawan da suke zaune a garin Pittsburgh. So wani irin tasiri wannan zai yi? cikin abubuwan da al'ummar eh, garin pittsburgh suka yi shine akwai babban masallaci da kuma babban kungiyar musulmai na pittsburgh wato islamic center of pittsburgh wanda suka yi karo-karo mambobinta suka tara sama da dala dubu saba'in a kan taimakawa al'ummar yahudawa da iyalan wanda wannan masifa ta sama da 'yan uwansu da danginsu da kuma gyare-gyare da za a yi wa wannan jami'a sannan ƙari da abin da shugabannin musulmai suka yi shine babban limami na masallacinmu wato sheikh uh, abdulwasi ya ma ba da tabbacin cewa musulmai za su dinga taimakawa yahuda wajen taya su sintiri a wajen ibadarsu lokacin da za su yi ibada wato za su yi musu gadi a kyauta a lokutan da suke bukatar haka hmm. an ce kalaman 'yan siyasa yana taka rawa wajen wannan zaman doya da manja sosai ma maganar da ake wato masana halayya da adam da kuma masana harkokin tsaro sun nuna cewa wannan karin hare-hare da ake samu na kaiwa yana da alaka da kalamai masu tunzura mutane da 'yan siyasa suke da kuma irin maganganu na canzara jama'a musamman waɗanda ake a social media wato dandalin sada zumunta. Mm. Wato kamar Facebook da WhatsApp kenan da kuma Twitter. Yawwa irin waɗannan shafuka na yanar gizo-gizo wanda su ma suna daɗa canzara waɗanda dama suke da wannan hali na 'yan bindiga. Mm. Dr. Mustapha Manir Mustapha na garin Pittsburgh a hirarsa da Muhammad Baballe kan harin nan da aka kai a Pittsburgh. To daga Amurka kuma bari mu kada Najeriya inda 'yan shi'a suka mai da martani kan bayanin rundunar sojin Najeriya game da musabbabin arangamar su ta baya-bayan nan. Nasir Adamu Ilkaya gare ka. sunana muhammad ibrahim gama na cikin ɗaliban shek ibrahim yakubu azzakzaki ba mu da adadi na yawan mutanen da aka kashe amma ga wanda ya ga bidiyo kuma ya ji yadda sojoji suka buɗe wuta iyan iyawansu in aka ce maka an kashe mutum ɗari ma ba mamaki tankar yaƙi ne ta ta buɗe wuta sannan waɗansu kuma suna kwakwanci suna harbi kan mai uwa da wabi da yanzu haka da nake maka magana suna bi gida gida a Hata gidajen da suka tabbata cewa nan ne yan uwa da suka zo daga garuruwa suka sauka suna bin su yanzu haka Muhammad Ibrahim bayan aka samu rasa rayuka shida a nan zuba wannan karo kuma nan wajen yanya din nan ne inda za a fita daga Abuja mm. ah, shin banda na akwai wani guri inda aka samu irin wannan labarin an tsaya jiya a gwarin fa to yau kuma ana so a tsaya a TV garage wajen Aso Radio wajen dutsen nan da masana ke cewa nan ne tsakiyar Najeriya aka ba mu labarin cewa sojojin sun zo da sun tsaya a wajen jiya amma yau suka janye to yau da aka dawo kamar karfe biyu sai suka haɗu kafin a tashi dai sun kai su ɗari uku da wani abu sun kwakwanta da kuma tankar yaƙi to da muka ji labarin abin da ya faru a maraba sai muka ce to a tsaya a inda ake aka yi addu'a aka watse abin da suka yi da rana to ina kuma ga dare a kiyasci eh, ba za ka rasa misali kana jin kamar mutum kaza ne suka rasa ransu to gaskiya na tambayi wani wanda yake wajen na ce masa mutanen za su kai mutum hamsin ya ce to gaskiya shi da yadda ya gani ba za su gaza mutum hamsin ba amma wannan kiyasi ne ta yi su ɗara haka ta yi kuma su gaza haka amma wanda aka jima raunuka kuma an ce sun kai ɗari uku ba mamaki. sojoji sun fitar da sanarwa inda suka nuna wancan abu da ya faru na zuban nan sun zo za su wuce ne za a kai makamai zuwa kaduna kuka tashi kuka tare su kuka tare hanya har ma kuka jajjefe su watakila ma neman fakwace makaman nan kuke shi yasa suka ɗau wannan matakin. to mu dai san da muka gansu ba makamai a hillocks ne guda uku ba mu san kuma inda ake daukan makamai a cikin hillocks ba kuma abin da muka sani a da idan za su ɗauki makamai daga wani waje zuwa wani waje suna sanarwa su ce jama'a kada su ji tsoro za a wuce da makamai ba su yi wannan ba ɗaya na biyu kuma ana addu'a a gefen hanya ne suna wucewa kuma suka je suka ciyo saboda haka wannan magana dai kawai soke burutsu ne abin tambaya in wancan haka ya faru in ma ya faru to yau kuma me aka musu ai ba mamaki an ɗauke su ku almajiran malam ibrahim zazzaki mutane ne waɗanda ba kwa jin magana idan an ce ya kar a yi abu sai ku je ku ci gaba dai kotun koli kotun ɗaukaka ƙara ƙaramar kotu duk sun yadda mutane suna iya taruwa su yi muzahara ko zanga-zanga ta limana wace doka ne mu kuma yanzu ya zama na kashe mu kawai ake yau inda za a wayi gari an saki malam ibrahim elzazaki shin za a dina gani irin wannan muzaharar eh za a daina ganin muzaharan a saki malam amma kuma in an sake shi zai gaya mana abin da za mu muna bin umarninsa ba za mu taba kauce masa ba ko da za a niƙa mu ko kuma da za a ƙona gawakin ba an kashe a gaida Nasiru. To kamar yadda na ce an jima kaɗan za ku kira wayar ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda za a cimma jituwa tsakanin 'yan shi'a da jami'an tsaron Najeriya. Muna son kalamai masu ma'ana kuma cike da kyakkyawar manufa. Kafin nan ga ƙarin bayani. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara daga Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna. su dana ya wasu da madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To gare ka. To na ji batuku akan shaman zaro da su nan bayan Allah ya mu. a najeriya dai kasa ce da take da gwamnati kuma su wani yan shi'a al'umma ne da ke cikin kasar nan yana da kyau akwai dokoki wanda ko da mutum zai zanga-zanga akwai abun da ya kamata ya karba ko kuma in ce ya nima ainihin permission daga wajen jami'an tsaro su jami'an tsaron nan za su iya ba shi kariya da saurarake su to amma tsakani da Allah su yan uwa yan shi'a in su irin wannan ya kamata a ce su dinga neman jami'an tsaro suna samun yarjewar su za mu yi abin ba tare tashin hankali ko kuma wani abu ba dan irin hakan wani shi ke kawo aron gama tsakanin su su kuma su da saurarake su To mun gode sosai da ra'ayinka bari mu je mu jihar Taraba. Wake kalla a Taraba? Kana magana da Alhaji Uba ta wakali daga karamar hukumar Ibi jihar Taraba. To Haji Uba muna jin ka. Wato ra'ayina na kinan na roƙon shi don Allah don annabi su yi girman Allah wannan hidima da suke in suna yi domin Allah ne su rinka bin abin ne a lumanance da su nema mu kansu mutunci. kuma don girman Allah akwai kungiyoyi da dama akwai kiristoci akwai yan izala akwai yan ɗarika kowa yana hirindimu makamanci wannan da na ajiye amma ba a tada hankalin talaka amma me yasa su suke yawan tada hankali ana ba daɗi wa aiki. To mun gode da ra'ayinka bari mu koma Kaduna wake kalla a Kaduna. Ibrahim Kalma shi garba barka da yammaci. Barka da waraka mutum. Sunana Mursala ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Haka. to a ibrahim kalmar shi garba duk abin da mu ba ita gwamnati shawara muna ba ta ne kan muna santa ba muna kinta ba ne kuma wallahi muka hango kasan an ce na wajen fili ya fi ganin kuskuren yan kwallo mara da za a ɗauki kilin shi za a iya cimma nasara hmm. ina ba su shawara karfi wani lokaci da karfi a su talakawan da ba su tsona wani makami a zahiri ba karfi ne yawa ba zai iya kashe wuta haka ba hmm. muna ba su hukumar sojoji kamar yadda muka ga bidiyo na inda gaske yadda a cikin mutane ake buɗe wuta yadda kasan ana sandisa to abin ya yi yawa gaskiya a bisi ne a dinga kama su da hannu haka ba su gagara kama da hannu ba sai a je a kai su gurin hukuma amma kaga yadda ake buɗe wuta a ben ba kyau muna ƙara ba hukumar soja shawara da Allah a dinga kama su ne ana kai su gurin hukuma fatan za ta shi lafiya. To mun gode sosai Murtala da wannan shawara taka. To kamar yadda muka ce muna son mu ji ra'ayoyinku kan yadda za a shawo kan rigimar da akan samu To ga wani malami kan layi muna jin ka daga ina? Daga Yusuf, ta na mai gora. To muna jin ka. Wato ni shawaran da zan baya yan shiya. Ci gaba. Hello? Muna jin ka muna jin ka. Shawaran da zan baya To da alamar layinka akwai matsala. Bari waye a Bauchi? Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Wa alaikum salam muna jin ka ka gabatar da kanka. A suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. To Malam Ayuba muna jin ka. To har da Allah wannan abubuwa abin da yake faruwa da su 'yan shi'a da sojoji abin da yi za mu ce babu daɗi saboda shi kashe rai ai ba abu ne mai kyau ba to yana da kyau dai ya kamata duk abin da za su yi da Allah su rika neman shawarwarin sojoji kuma a ba su dama su yi domin kashe rai ba masu a kasar nan kaga abin da ya faru a eh hidima irin na boko haram wannan abu da ya faru ba mu jin daɗin sa da Allah a rika zama duk abin da za su yi su nemi shawarin sojoji sannan kuma sojojin su yi hakuri su ba su dama su yi na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. To mun gode Malam Ayuba har yanzu dai ga wani akan layi ka gabatar da kanka. Ni ne Malam Abdullahi Bala makanikin injin. Tawal? Najeriya. Daga ina? Narkuta, Narkuta Najeriya. Narkuta, to muna jin ka yi ba ci gaba. Wannan abin da 'yan Boko Haram suke yi bai kamata masu masu yi ba, nan mutane su ma abin da suke bai kamata su ringa yi ba. Ya kamata su bi umarnin gwamnati a zauna lafiya. yadda hankali hankalin yana shafan wanda bai ji ba bai gani ba. Na gode. To mun gode da ra'ayinka. To kamar yadda muka ce To bari mu koma Kaduna. Wake kan layi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalam muna jinka. To Alhaji Musa Garu sunana. To Alhaji Musa. To ni dai shawarar nake so in ba matasan mu na Najeriya ya kamata mutum ya nemi ilimi na farko kenan. Hmm. Na jin su irin wannan jagoranci da ake nuna al'umma ana karkashe mutane da sauransu yana ganin wannan idan addini ake yi dan Allah to bai kamata ka rika daukar 'ya'yan mutane mata da maza kuna hawa titi kuna wannan irin wannan ana zo ana kashe 'ya'yan mutane ba. Gaskiya amari ya kamata mu gaya wa kanmu gaskiya addinin Allah fa in addinin Allah za a yi na gaskiya to gaskiya bai dace a ce ana irin wannan abubuwan ba. kuma kasa dole idan aka ce akwai hukuma dole ka bi ka bi tsarin yadda kundin tsarin mulki ya ce ka bi inda hukuma ta ce dole ba jin daɗi ba ne irin wannan saboda Allah a ce ana kashe mutane irin wannan ko kuma a maimakon a'a ku tsaya ku gaya kanku gaskiya ku karanta wanda Allah ya ce zanabi Allah zai kiyaye mu amma gaskiya wannan ba tsarin addini da ya kamata na Allah ba ne ya kamata To mun gode a ah, Malam Musa Garu daga Kaduna kuma bari mu je Lagos wake kan layi a Lagos. Salamu Ana Ustazu Muhammad Jabo. To muna jin ka malam Jabo. Muna jin ka. Mun ga ka karamar hukuma a wajen Sokoto Najeriya. Muna jin ka amma ka dan daga murya. Eh to akan gaskiya ana ana tattauna game da yan shi'a. Yan shi'a da sojojin Najeriya. Eh. Yadda za a eh, kawo jituwa tsakanin su. yan shi'a. Dan Allah an za su yi wani abin su dinga sanarwa. rashin sanarwa shi ke sa wani abu yana kasancewa kuma dan Allah duk sa duk lokacin da za su yi su ga hukuma cewa su za su yi wani abu daga wuri kaza zuwa wuri kaza rashin faɗakarwa ce ke sa wannan abin ku huta lafiya to mun mai jabo to mun faka karamar hukumar ya abuja sakwatan najeriya to mun gode da ra'ayinka to daga lagos bari mu je mu jos wake kan layi a jos eh, kabiru da almajiri mai fati daga gida da mushe dan jihar plateau Najeriya. to ka daga murya muna jin kamalan kabiru ci gaba yawa gaskiya alalakika wannan lamari abun abun kokawa ne shin sojojinmu na najeriya ba su da alsashen roba ne wanda za su kora 'yan zanga-zanga da shi sai sun yi amfani da na kirki da haka gaskiya kamata rika dan takatansan kan irin wannan lamarin gaskiya ya bayani na to mun gode da ah, ra'ayinka Ah, kamar yadda muka ce ah, so muke mu ra'ayoyinku kan yadda za a samu mafita kan yawan arangamar da aka yi tsakanin 'yan shi'a da sojojin najeriya har a samu rasa rayuka ga wani ci gaba ga wani to da alamar dai a ah, layinka ya katse to kamar yadda muka ce dai a so muke mu ji ra'ayoyinku kan wannan matsala da akan samu tsakanin 'yan shi'a da sojojin najeriya har wani sa'in ka ga an rasa rayukan matasa da wato bar mu je mu taraba wake kan layi a taraba kana magana da alhaji musa bushashara da ibilo karkamar ya taraba to alhaji musa muna jinka to ni dai na, ina kira ah to layin malam musa ya katse to da alamar dai muna dan fama da matsalar ah, layi a wannan lokacin to kamar da yadda muka ce muna son to lokaci ma ya mana halin nan nasa to mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawarsa da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan filin da sauran maudu'an da za mu gabatar nan gaba a kowannen ku da gabatar da shawara mun gode masa kuma a ci gaba da kasancewa da mu. yanzu kuma ga shirmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shirin na labaran wasanni wanda yau zai fara Birtaniya kasar da ke cikin juyayi na babba asarar da ta yi na mutumin da ya mallaki kungiyar kwallon kafan nan ta Leicester wanda shi da wasu mutane biyar suka mutu a lokacin da jirgin saman sai faɗi kuma ya kama da wuta a kusa da wata filin wasa a shekaran jiya asabar dinnan da muka baro. shi dai wannan mutum mai suna vicha na fareba wanda a tajili ne dan shekaru 60 da haihuwa kuma ko bayansa akwai ma'aikatan su guda biyu da ke cikin jirgin da su ma dai suka rasa nasu rayukan a lokacin da wanda jirgin nasu yi tun tsoro nan kusa ga babban filin wasa na king power daidai bayan da suka gama wata wasa shekaran jiya asabar nan ƙungiyar kwallon kafa ta lista ta bada sanarwar cewa wannan ba karamin asara ba ce suka yi shi dai vichai dinnan ya sayi ta wannan ƙungiyar ta lista ne a kan zunzurutun kudi dala miliyan hamsin na amurka a shekarar 2010 kuma lokacin bata da karfi amma ya raya da ita har lokacin da ta yi karfi karshen ta ma ta zo ta lashe kofin premier na ingila to bayan da wannan ta faru din a sanadin wannan nasara din vichar ya ji daɗi kwarai da gaske har ya sabunta kwantaragin dukkan 'yan wasan kuma kowannensu ya so mashi zunzurutun mota nan ta bmw i8 wacce aka ce kudin kowace su ya kai dala 135 wasu daga cikin 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta lissa daga nigeria da suka hada da wilfred ndidi da kilichi enacho da ahmed musa duk sun bayyana juyayi kan wannan babban rashin da suka yi na tsohon mai gidansu yayin da ndidi da heya na har yanzu suna buga ita lissa din ahmed musa tuni ya bar su ya koma saudi arabia yana buga kungiyar kwallon kafa ta al bisa ga duka alamu da kyar manajan kungiyar kwallon kafa na real madrid wato julian lopetegin ya tsira da aikinsa bayan dankarin dukan da suka sha na cibiyar da daya da barcelona ta yi musu a wasan da suka jiya lahadi luis suarez yana ɗaya daga cikin 'yan kwallon da suka taimaka barcelona ta caccaki real madrid a wannan kwallon ta el clasico da suka yi wanda ya ƙara bata kimar shi wannan manajan din kafofin watsa labarai na italiya sun ce kusan tabbataccen abu ne cewa wannan koci za a raba shi da aikin shi yanzu ma haka akwai wani koci dan kasar italiya wanda shine tsohon koci na chelsea wato antonio conte da yake ɗaya daga cikin mutanen da suke tsohon gaba da ake sa ran za su mai gurbin sa a matsayin sabon koci na real madrid din wannan cin da aka yi wa real madrid a yanzu yana ɗaya daga cikin cin mutunci da cin kashe da aka yi ta yi mata a wasanninta da ta yi a kwanakin nan da suka hada da wasanni guda hudu da ina ta sha kashi a cikinsu lionel messi bai samu ya buga barcelona wannan kwallon ta jiya ba saboda jin ciwon da yi amma dai shi da yan uwansa sun yi tsallin murna na ganin wannan cin wanda shine cin mutunci mafi muni da aka yi wa ita kungiyar real madrid tun da barcelona ta taba yi mata irin wannan cin biyar da babu a kwallon da suka yi shekarar 2010 to jama'a labaran wasannin wannan litinin kenan sai wata yan allah ya kai mu mun ba ku lafiya daga birnin washington dc To ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a taƙaice. Hukumomin ƙasar Indonesia sun ce sun soma cire tsammanin samun wani da rai daga cikin mutanen da ke cikin jirgin saman nan da ya faɗo cikin teku ɗauke da mutane 189 a cikinsa mintoci uku kacal bayan tasowarsa daga Jakarta babban birnin ƙasar. A yau Litinin ne Robert Bowers ɗan shekaru 46 da haihuwa wanda ake zargi da bindige mutane goma sha ɗaya har lahira a wani wurin ibadar Yahudawa na garin Pittsburgh da ke nan Amurka ya yi bayyanarsa ta farko a gaban kotun don soma shari'arsa kan wannan ta'asar da ya yi. A yau ne aka shirya cewa Caesar Sayok wani ɗan gani kashenin goyon bayan shugaban ƙasar amurka donald trump kuma wanda ake zargi da aika akalla sakonni goma sha uku ɗauke da bamabamai zuwa ga masu sukan lamirin shugaba trump zai bayyana a gaban wata kotun birnin miami na jihar florida don fara yi masa shari'a shi dai sayok ɗan shekaru hamsin da shida da haihuwa zai gurfana a gaban wannan kotu ce ɗauke da wani wurin da wani wurin da ba shi da nisa daga inda jami'ai suka kama shi ranar juma'a kuma kusa da motar daukan kaya inda hukumomi suka ce a ciki yake zama. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa mana sautin da injinin mu na wannan lokacin Greg Burns ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma gobe.